Yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a cigaba da tarihin shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس عليه رحمة الله آمين idan ba manta ba mun ɗauko wannan tarihi cikin littafin rijal al-fikr wadda'awati fil islam na al-allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan tarihi ya sha bamban da tarihi gama gari da ake zuwa a ce maka an haifuwa ni rana kaza ga watan kaza ya yi tafiya ya je ƙauye kaza ya ci kasuwa kaza ya je ya kai ya komo ibn taimiyya bayani akan tarihin shi wani darasi ne mai zaman kanshi makaranta ce babba daga cikin makarantun da ya kamata a ce tintintintini ahalus sunna sun zaunar da 'ya'yansu sun karantar da su wannan domin irin abubuwan da suke faruwa a yau suke shammatan mutane da ba su shammace su ba da a ce an karantar da su wannan tun da wuri yau malin zai dauke mu ne cancak ya kai mu wata duniya ta musamman wanda su su ibini temiya tintini suka goge a cikinta to sai Allah madaukin sarki sai rika maimaita mana irin wannan abin da ya faru da waɗannan bayan Allah na ƙwarai don ya jarraba imaninmu na daɗe sai in ga malamanmu da suka fada irin wannan jarrabawan sun yi wani irin dakewa da wani irin cijewa da a ƙasan ba a taɓa ganin irin wannan ba ina ta tunanin ya haka sai na gane gejin imaninsu ne ya kai sannan kuma sun kwaikwaya daga magabata ne domin daga na gaba akan ga zurfin ruwa kuma ƙur'ani yana cewa wa tilkal ayyamu ha bainan nas ai waɗancan zamunna da waɗancan lokuta da su gabata su ne Allah yake maimacinsu ga jama'a domin nusus alkur'ani a iya amfani da su a kowane irin zamani an fahimta? to a yau za mu tashi gaban da mala ya ce ibn taimiyya labo ila misir mun yi bayani a baya cewa sansanin mulki cibiyar gwamnati a wancan lokacin tana ƙasan masar ne a ƙasan sham in ka so ka ce gwamna ne kawai wanda mun ji irin shakaratun da ya gabata kawai yana an san umarni ne daga wajen mai gida a misira Kaɗai ɗan abin da aka bashi daman yi shine sa ido ga duk wanda zai iya haifar da matsala a cikin al'umma da kuma zamantakewan al'umma kusa ina ganin ba abin da ya wuce ya haka cikin abubuwan da muka ambata ko to a kasan sham a wancan lokaci mun ji irin yadda ibn timiya ya buɗe ma masu gidan kowa allah wuta to kuma babban malamin da ake takama da shi a gwamnatance shi kuma mutumin su ibuna arabi ne ‘yan kowa Allah ne yana son su yana girmama su yana ganin mutuncinsu shi kuma babban sarki na misira shi kuma wannan malamin shi an malamin shi kuma babban aminin shi idan wancan malami ya ce ma sarki fari to ko baki ne sarki zai ce fari karni kun gano to shi kuma wannan malamin in akwai mutumin da yake ƙi a duniya ba kaman ibini taimiya an samu matsala ko ba samu ba ana nan ibini taimiya yana ta wayar da kan mutane a tauhidance a aƙidance yana fayyace masa al'amarin addini na gaskiya ashe wannan malamin yana ta ƙoƙarin kai tsara da suka na ibn taimiyya a fada ibn taimiyya bai sani ba amma shi na'ibu sultana shi ya sani saboda ana ta aiko mai kan ya ja kunnin ibn taymiya amma yana nuna masu malamin nan a kan gaskiya yake to da ya ga za ta kwaɓe mai sai ya ja baki sai ya shuru to ana nan shi ne ibn taymiya yutlabu ila Misir, sai aka yi kowa ka ci ana neman shi a wa wa'ala kullin فقد وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية في خامس رمضان عام خمس وسبعمائة هجرية Mala ya ce, To, duk yadda da aka kai aka komo, ƙarshen tika-tika tik. Yau sai dai ga takardan gayyata da hatimin shugaban ƙasa. sarki baki ɗaya ya aiko cewa yana son ganin ibn taimiyya a misira ita wannan takaddan ta iso ma ibn taimiyya ne a biyar ga watan ramadan shekara ta ɗari bakwai da biyar ya talubuhu ila misir ana son lallai ilalla ibn taimiyya ya isa garin masa mala ya ce wa kad atlaka zalika ashabuhu wa kad a zalika ashabuhu wa wannan takarda ta ta da hankalin mutanen ibn taimiyya 'yan uwa da abokan arziki da kuma ɗaliban shi mun gano wannan wa ashara alaihi na'ibu sultana wakilin sarki da yake kasan sham sai kira ibn taymiya ya bashi shawara wa kana min almuhibbin bihi shi yana daga cikin waɗanda ke matukan son ibn taymiya domin ya ga amfanin shi na bihi ibn taymiya na birge su yana ganin bitarki zihabi ila Misir, yana ganin shawara ibn kar ya sake ya ansa wannan gayyar kar ya je Misira ya zaman shi shi ya san me aka kulla wa kala lahu har ya ce ma ibn taymiya ana okatibu sultanu fi zalika ne zan yi rubutu na musamman in aika ma sarki don in kwantar da wannan fitinar wa uzilul wahasha wa alammu sha'af ya ce don in ƙoƙarin kwantar da wancan ɓannar da cece ku ce da fitinan da aka tayar wato in sassauta wannan damuwar walakin na sheikh ibn taimiyya imtana an zalika ma ibn taimiyya ce ah, ba wani abu bari kawai zamuci wa kala lahu haka ya ce mawakilin sarki inna fi tawajjihihi ila misir masalihun kathira ya ce tinkara na a tura ne in tafi Misira, ba wani matsala akwai maslahohi masu yawa wanda za a samu Fas da haman nasu liwada'ihi mutanen sham haka suke cacirundu wajen yin bankwana da ibn taimiyya wa ru'uyatihi wasu duk sun fito su gan shi domin su sun san makircin da ke bibbin na akar can mun gaya muku irin hasarin da malami suke mai da irin matsalolin da yake fuskanta daga fajiran gari don me za a ce shi kaɗai sunan shi ke cirawa don me za a ce kusan shi kaɗai ake jin magana don me za a ce ta ɗaukaka in ta ta taso ta zo sai dai shi duk mun karanta wannan a baya wadu mutanen gari suna sani masu hankalin cikinsu mutane suka taru wa shayya oho ila ba'ad tariq ha sai da suka raka ibn taimiyya nesa da bayan gari wahun fi ma na bakin wa hazinin zuciyarsu na cike da bakin ciki su ma kuka suke ta yi ana ta kuka wasu na kukan zuci na rabuwa da wannan hamshakin malami zai je hannun makiya wadda khalar shehu gaza fi tarikihi ila misir ibn taimiyya kan hanyar shi na tafiya ƙasan masar sai da ya shiga yankin gaza fa'amila fi jami'a majalisan ya gabatar da hamshakin majalisi a babban masallacin juma'an gaza wa alka fihi darasan har ya gabatar da wasu darussa a wannan masallaci na gaza bayan nan wawasala ila misir ibn taimiyya ya tashi ya ƙarasa ƙasan masar a 22 ga watan ramadan kinan ibn taimiyya bayan isowar wasiƙa sai dai kwana 17 kenan mun gane biyar ga wata aka kawo mashi ya isa 22 ga wata ya kwana sha bakwai kun gano wannan da kyau ku da lahu majalisun a yawmal juma'a ba'adal asar ba'ada salati ba'ada sala sai aka shirya ma ibn taymiya majalisi bilƙal'a a gidan yari mun gano wannan saboda a malik ya kamata a zauna domin a kowa da za ga ga ƙasurul malik gidan sarki ga kotu ga masallaci ga ƙal'a sai aka je tsakanin masallaci da gidan yari sai aka girke majalisi a wajen yawmal juma'a wannan an ware ne ranar juma'a ba'a da sala bayan sallan juma'a za qudatu wa akabirud daula duk alƙalan masar sai da suka zo wannan duk wani mai faɗa aji daga cikin manyan fada suna wajen mun gano wannan wa'ara da an ya takallama ala adatihi ibn taymiya dauka shirya aka kira shi ya shiryar a bisa al'adan shi sai nufin zai fara jawabi falam yatamakkan min al-bahs wal kalam amma bai samu dama na ya samu zarafin bincike ba ballantana maganan ta yiwu domin ya ga an taru abin da yake tsammanin shine bari ya dan ba da bayanai haka dan ba da lokaci ya samu ya kintsa ya huta to kuma sai a zo sai a zauna a tantance bayanai ana zama wanta da balahushin shamsu bunu adnan hasman sai wani mai suna shamsu buna adnan wani abokin husuman ibn taimiyya ne sai ya carab ya fara sukan ibn taimiyya ya fara kawo kalmomi na zargi da batanci iri-iri wa aura da alaihi ba'adul hadirina fi a ka'idihi wa masailihi wasu daga cikin waɗanda aka gayyato wannan zama sai kowanne ya riga kawo wasu bayanai na suka kan aƙidan ibn taimiyya da kuma wasu masail na ilimi wanda ibn taimiyya ya tattauna suna suka suna maganganu iri-iri suna nuna basu yadda da wannan ba mala ƙasa ya ce wa hazil ƙa'id wal masail hiya tilkal buhusul kalamiyya al waɗannan matsaloli da waɗancan aƙidu da suka daga kwararo ma ibini taimiyya su su ne dai bayanan nan masu zurfi na ilmul kalam wanda ibini taimiyya ya shahara wajen rushe su allati nuqishat fi dimashq wanda ya tattauna su a dimashq sham miraran lokaci da dama wanda muka ji ya raga-raga da su shehul tilmisani su baliyani su ƙaunawi su Ibuna arabi da dai sauransu wa kana bune temiya kada allafa fi mawdu'uha rasail wa kutubun mustaqilla waɗannan aƙidin da ake zargin shi da waɗannan matsalolin tun ma kafin ya iso misra shi fa ya yi rubutun littattafai da rasail da yawa ma a kai masalan haqiqatul istiwa ya yi bayani ya rubuta littafi akan haƙiƙan istiwa'i alal arsh wa kalamin La kuma ya rubutu akan haƙiƙan maganan Allah wa bahasul harfi wa sauti kuma ya yi rubutu a kan alharfu wa saut shin Allah yana magana da harafi da sauti ibn taimiyya ya karta bayanai akan haka mun gane suka kwararo bayanai akan waɗannan matsalolin shi ya ma girma bayanan har ya rubutu a kansu fasa alahul qadi anil jawabi alaihi sai shugaban alƙalan masar sai nemi ibn taimiyya ya ba da ansan waɗannan tambayoyin yanzu fa'akhadha sheikh fi hamdillahi wasana'u alaihi ibn taimiyya ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har sai da ya kare batul haja tsab faƙila lahu yana gamawa sai alƙali ya ce ajib an sami ke nema maji ina bika litakhattab ba mun zo ne kawai kai mana surutu kai mana wani jawabi ba ba da ansa kai tsaye faƙala sai ibn taimiyya ya ce wa manil hakimu fiya to ina ba da ansa waye alƙalin da zai alƙalanci a kan magana na da nasu faƙila lahu sai aka ce mashi alkadi ibn makhaluf al-maliki ai alkadi ibn makhaluf al-maliki shine alƙalin. shi kuma wakana khasman ibn taymiya abokin darin ibn taymiya ne yana husuma da ibn taymiya wa min mu'aridihi fi misr kuma yana daga cikin ‘yan tubkawa da warware abin da ibn taimiyya ya kawo a ƙasan masar kuma wai shi ne alƙalin da zai hukunta shi faƙala lahu sheikh sai ibn taimiyya ya ce ma alƙali kaifa ta kuma fiya ta yaya za ka yi man hukunci wa an ta hasmi kai abokin husuma na ne ya ke haka zaman fada kenan ko exactly abin da aka yi ma'albani a fadin zazzau kenan kun gano wannan exactly da malaman da sarakan da abokan husuman shi ne kuma su ne masu hukunci a kan shi wa tilkal ayyamu ha bainan nas ita wannan aqidan sai wannan ƙadiyyar sai an haɗa a lahira can za a maimaita ta gaban Allah don dai cin mutuncin da suka yi ma sheikh ni dai ban ji inda ya ce ya yafe ba amma malaman in akwai wanda ya isa a cikinsu ku sa mana rana ni da shi su duka ba rage kowa ba sunnansu da bid'ansu kaf shi ma mai gidan in zai iya shiga cikin layi mun gano wannan da kyau ko domin yanzu zamani ne na adalci dole a bar mu mi magana ba wanda ya sai ce wai ga yana a harbe mu an zo ana husuma malamai sun kawo ƙara sun gaza tunkarar fadilatin sheku na albani kawai sai su makale a bayan naɗinka haka ake yi zai magana ku hana shi haka ake yi kuma wannan abin an taɓa yi a baya kuma ku ce mu ja baki mai shiru ba su farga ba ana gama zaman suka ɗauki kasa ɗin sai suka kai gidan tv na zariya aka sa jama'an gari da suka gani suka ce la illallahu ashe gaske mala albani da ke ragargazan waɗannan maƙiya Allah ashe ɗan fodiyo bai gama aiki ba kun gane wannan da kyau ko a'a sai suka janye kaset mu kuma da muka rugu kaset sai muka maka akan net duniya kowa ya ji kowa ya gani da ake ganin an yi ana wata ga wata don jama'an duniya su ga irin abin da ake mana a fadan da zagin sahabbai muka yi wannan ba komi eh ba komi inda za ka san kowane abokin husuman mai gida ne a wajen wannan ya ce shi foliyo ne matsalin shi to matsalan ka foliyo ne ba su kai ta ba ne kun gane wannan shi kun wancan matsalan shi an ce an yi sallan juma karfe tara to kai ake ma in aka yi da daddare ina ruwanka mun gane wannan da kyau ko ko ku annabi ya dan ya naɗa wani ubangidan sallah ne kun fahimci wannan abubuwan nan bai kamata a riƙa yin sa haka ba da sai a kawo dalili da aka zauna da sun kawo mana hujja daga annabi wallahi an sa za mu yi ma'ajana mu mu ba mu da matsala duk abin da muke a kan shi wanda ba daidai ba wallahi aje shi za mu don mu aƙidan mu na ahalus sunna aƙida ne na ƙaulun bil lisan wa atiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih mun gano wannan aqidan murji'a da wasu ɓangare na mu'tazila su kuma sun ɗauki abin da ake ce ma ibada ko aiki shine abin da ke cikin zuciya kaɗai duk abin da ka yi ko menene sai a ce menene ninyanka abin da ka ce shi to shi kenan kenan yadda aka ɗauki giya ka sha da ninyan murinda ne to murinda ce da za ka ɗauki naman kare ka ci da ninyan naman akuya ne to akuya ne da za ka yi zina da ninyan aure to aure ne kuna gano wannan da kyau ku wannan muguwar aƙida ne na ɓatattu mutane suna ɗaukowa ba san me suke faɗa mutane ba jama'a kuna gano wannan da kyau ku mu za mu aje ɓannan da muke yi ba za mu gyara ta da ƙarya ba da sun kawo mana dalili za mu ɗauka amma barazana da zare ido wannan ba zai kai ku zuwa ga gaci ba sam an gane wannan da kyau ku kuma babu dalilin da ba za mu faɗa ba domin an yi ne an gane kuma gashi nan ma ai an faɗa ai matsalan faɗa da malami kenan wallahi da kai faɗa da malami da mawaƙi gara ka yanka iyayenka ya fi sauƙi har abada ba za a manta ai yanzu wannan tarihin har kiyama ta tsaya sai an ba da cewa masarautan garin nan ta yi fada da mala albani kuma albanin nan ga yadda yake ga yadda allah ya ɗauki ran shi kuma kai jana'iza a ƙara maimaita kaman nashi a garin nan to allah shi kyauta ibn taimiyya ya ce to abokin husuma na ne zai mahukunci fagadiba gadaban shadidan nan da nan sai alkali ya fusata fushi mai tsanani wan za'aja wa asdara hukumuhu alaihi nan da nan sai tunzura kawai sai zartar da hukunci kai tsaye akan ibn timiya a ƙasa ya ce wa ƙada haddasa sheikh amma jara lahu hazal majlis ibn taimiyya da kanshi ya ba da labarin abin da ya faru a wannan zaman fi risalatin lahu a wani littafi nashi sadarar bismil mihina wanda littafin ana buga shi da sunan jarabawan da muka fada an gano wannan hadisan kwanan da aka buga littafin mu ma duk ci ba ɗaɗin da aka kwasa da mu da malam a cikin tarihin malam sunan shi al almihina mun gano wannan duk sai marubuta wannan gayyatan da sss suka rika mai da gayyatan da aka yi mai cikin watan azumi da kama shi da aka yi aka ɗore shi a bisa zalunci da interest ɗin da an je shari'a za a ce kaza da kaza da kaza da sunayen waɗanda suke wannan abin dole sai an buga shi sai an buga shi da larabci da turanci da hausa da kowane yare an yada ma duniya su gani don tarihi ne dole a karanta ba za a ɓoye ba don ibini taimiyya ma gashi ya yi wannan ko mun gado ne daga malamanmu haka shekul islam abubakar mahamudu gumi ya yi karanta littafin manufana where i stand ibini abubakar gumi sai da ya rubuta duk abin da manyan ƙasan nan suka yi mashi ba abin da ya ɓoye shirya kashe shi da makirci iri kaza ka samu littafin manufata akwai ta hausa akwai na turanci ƙarara abubakar gume yake faɗin suna da lokaci da kaza da kaza da aka yi mashi ba a faɗa da mai a da'awa an gano wannan in yanzu ne kun ja gaba ɗaya kun ce za ku ja gefe ku yi adawa da sai a ji a ɗauko wani shi kuma sai ya zama alƙali wanda shi ba ruwan shi da ƙadiyar an gano wannan da kyau ku a yanzu an tambaye mu wa za mu kawo sai mu ce a zo da sarkin kano ai zai adalci mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wahu bisa fi burjin ayyama nan da na aka sa kama Ibn taymiya aka kulle shi a sel kun ji fa magana ya za a sa abokin husuma na yi man alƙalanci wai ya fusa ta gwamnati wai <laughs> wannan ba aka kama ne taimiyya sai sal aka kulle shi na wasu kwanaki Sun manokilin minhu laylatal eid sannan daren sallah aka ɗauke shi ilal habasil maarub bil jubbi aka kai shi gidan yaril jub aka ɗaure shi shi ma mala albani daga sel sai ina sai gidan yari tarihi ne ke maimaita kan shi. mun gane bayan da za a ɓoye wannan an yi ne an fahimta wa huwa huwa ibn taimiyya shi wa ahuhu da ɗan uwan mai suna sharafuddin abdullah sai zainuddin abdurrahman haka kama su duka ka garkame su a gidan yari ibn kasir ya ba da wannan labari a cikin albidayatu wani haya a jiz'i na sha hudu shafi na talatin da takwas ba abin da suka yi da za ka je ka zauna da shehu bella ya buka ce maka bayanin yadda aka ɗaure shi exactly abin haka yake da za ka je ka zauna da shehu abubakar gira argungu shi ma aka zai baka labarin haka suka yi mashi gano wannan ta iri ɗaya ne kuma har yau sun daina faɗin kalman Allah ne ba su bari ba har waɗanda aka ba a kakkashe ɗin ba su bari ba irin wannan zama na kama karya duka je tambaye su ja Sheikh Jafar duk an masa yi idan shi ya ci sa'a a wani zaman an taba mai adalci a wani zaman ko ba a mai adalci ba wannan ya ja Shehu Jafar ya tunzara har ya kasa ɗin gwagwarmaya adalci ne dole mima kowa abin da ya faru bayan rasuwansu ma a tarihin sai mun rubuta an gane yanzu bayan rasuwan mala albani don rikita rikitan da aka rika yi a gwamnatance da yake da alaka da shi wanda ɗaliban shi suke yi mun gane duk sai mun rubuta wannan ba ɗaya in uwa ka aka taɓa cewa bayan rasuwan mala sai an rubuta shi kuma wane ne ya ci kuma ga dalilin da ya sa ya ce don ya dumbuji kaza an riƙe kowa sai an rubuta kun gano wannan da kyau ko ba wanda za a ɓoye sau da ɓoyewa cin amana ne in dai ba za mu ɓoye in dai za mu bayyana na waɗancan sarakunan namu masu mun faɗa kowa sai an faɗi malahu wa ma'alai don wannan tsiyatakun ai dole 'yan baya sai sun gani dole ne sai an rubuta shi don ba wanda ya sa ɓoye wannan don duk wanda ma ya ɓoyin Allah da sai Allah ya ɓoye shi a darkil asfali minan nari in Allah yadda don munafiki ne dole sai an bayyana da hayaniyan da ake yi ‘yan baya su gani mun yi nisa da rubuta wannan sai mun rubuta shi sai ya kamfiyarin a gani ai mun gano wannan fa abin da ake ɓoyewa a tarihi komi rubutawa ake yi komi in ka san kana da gaskiya ka bari a rubuta in ba ka da gaskiya kana cewa abin ne dan me za abin ne yansu ne taymiya sun ɓoye wannan ne wannan da ake faɗin abin da ya babban sarki ne kuma da sunan kujerar musulunci ya yi kuma waɗannan alƙalan alƙalan musulunci ne kuma darajansu a yanzu bai gaza da darajar duk wani malami da za ka yi ɗaga shi ka ce kaza ba amma da suka kauce ma gaskiya an ɓoye ne ba dalilin ɓoye gaskiya jama'a ko ka ɓoye ta ita gaskiya fa ba a danne ta gaskiya kamar ruwa ne ko ka danne shi na wani lokaci fa zai yunkuru don sai ya ansa duk inda ka riƙe na shi kamar iska ne kai ta tare ta ka gama aya ko wannan iska yana nan a cikinka in ya yunkuru zai fita ka matse shi in ya yunkuru zai fita ka matse shi akwai lokacin da zai mamaye ka sai ne haka karamin iska ma kenan ballanta na babban ai da gaskiya an ka tare to Allah sai ta fito Allah madauke sarki ya sa mu dace wa fi lailatul eid wa fi lailati eidin kai jama'a a daren sallah al fitr daren sallah na shekara na 706 an gane a wannan daren sallah yanzu ka tambaye mu an aika ma ibn taymiya wasiƙa a hijira na da 700 bakwai da shida da biyar a daren ƙaraman sallah na hijira na da shekara 700 bakwai da shida ibn taymiya kwana nawa ya kwashe a gidan yari shekara ɗaya cir zai dai shekara wai wannan maganin da ya faɗa ya ce za abokin husuma na ne zai man hukunci wai ya yi laifin da za a kai shi a rufe shi a gidan yari shekara ɗaya kuna kama karya har ina kuna gano wannan da kyau ku mala ya ce ahadar al'amir saifuddin sallar sarki saifuddin sallar na ibu misirka na'ibin misir al shi shine kaman ka ce mataimakin shugaban alƙalai na sarkin misira sai ya zo da ya zo da kanshi walfukaha da manyan malamai alladina takallamu fi ikhraj sheikh ibn taimiyya wanda su ne suke magana kan lallai sai a saki ibn taimiyya min alhabsi daga tsarewan da aka yi mashi fashtarata ba'adul hadirina alaihi shurutan bizalika waɗanda ake zama a kwamitin sai suka ce to ba za a sake ibini taimiyya haka siddan mutulakan ba sai aka gindayo wasu sharuɗa minha annahu yaltazimu rujuyi an ba'adul aqida cewa dole ne wasu daga cikin waɗannan aƙidin da yake ƙudurce da su su ya janye su wa arsalu ilaihi liyuhdira sai aka aika a zo da shi liyatakallamu ma'ahu fi zalika dan su magana da shi akan ya janye waɗannan aƙidoji sannan a sake shi famtana aminal huduri ibn taymiya ce ba zai zo ba shi ma ya koyi da na gaba da shi ne sanda aka yi kama annabi yusuf ya zo ya zo ya ce ba zai zo ba fas'alhu ma balun niswatin lati aidiya hunna tambaye matan nan masu yanke hannu Binati ya ce ba zai zo ba wasan mama kuma ya ja baki ya shuru wata karraratin rusul ilaihi aka ta aikawa da 'yan saƙo daban-daban sitta maratin hasso shida fason mama an adamil hodore ya hau kujerar na iya ce ba zai zo ba walam yaltafid ilaihim ko kallonsu bai yi ba walam mai idhum shay'an bai ce masu kanzil ba wa kana jawabuhu da'iman in an matsa shi da magana sai ya ce rabbi sijinu a habbu ilayya mimma ya da'una ne ilayhi ce Allah gidan yaron na fi so da dai in ansa abin da suke so ai ta rufe na anan in na karanta nan sai cina malam mu muna nan muna fafutukan malam a sake shi shi kuma duk in mun je sai ya ce a kawo mai littafi kaza a ɗauko laptop kaza a zo mai da dubu ɗari kaza in an kai kawai sai an biya mawa tara an sake shi an biya mawa na tara an sake shi a kawo kes din suwa ne a je kotun a biya a sake su duk wanda kes din shi na kuɗi ne a san da mala ya zauna gidan yari sai da ya sake kowa in dai matsalanka kuɗi ne muka ce kai malam mu can hankalin mata shiga kuma kada sau a nan kada ce labirari fai kafa a ɗakin shi ba yana ta rubuce-rubuce da research ya ce wallahi bai taɓa samun kwanciyar hankali irin yadda ya samu a gidan yaron nan ba in kun lura tun daga wannan zaman yari ne da mala fito kawai sai ya ba ya ce hankali na kwance ba na ganin wani abin da zai ɗaga ma hankali ba na jin wani fitina ba na ganin komi banda binciken ilimi ba abin da nake yi rabbi sijina habbu ilayya mimma yad'una ni ilayhi su kuma wanda suka yi ya Allah kana da wani gidan yara a wani waje can da ka ɓoye ka saka mana su a nan dan dai na rantse da Allah ko kowa ya yafa nashi haƙƙin billahi al'abin ba zan yafa nawa ba ko ad kai ma ba ka yabe ba ko Allah ya maka albarka kuma magana ya kare shek ma bai yafe ba wallahi ba za mu yafe ba ko a daka ko a raya ko mu ma a zo a bindige mu ko me za a yi wallahi ba gudu ba ja da baya haba malam ƙarya kawai za ka zo ka ji anan ibini timi ya faɗa shi dai ƙarya suka kawo malaman suna na kashewa ana kawo malaman suna na ɗaurewa yanzu bello ya ba kawai don ya ci doki wa an kulle shi cin doki laifi ne ‘ya'yan mutane nawa ke cinyewa nawa ka kulle ba a cin alade ba a cin jaki ba a cin kare annabi bai hana ba wa an ci doki nan shek jafar ya karatu ya ce wai Allah na sama waga kira shi a fada to yana ina sai ka gaya mana inda yake in ba a sama yake ba hiza san da ya je ya ga shashashai ana zama kawai sai aka ce wai salati goma ga annabi ko ya daga hannu za a addu'a da a gama sai ce to shikenan mun bar lafiya za mu tafi malaman fada suka ce to ka gani ko dawa mun ga maka yalla ba yare na ka yanzu an kira shi za a yi zama da shi kuma ya ce waya tashi taro wai zai tafi haka ce to kai ya za a zama da kai ya ka ce a tashi taro ya ce ah, an kira mu ne akan ana da saɓani wai Allah yana ina mu mun ce yana sama kuma wasu sun ce yana ko ina kuma da muka zo ne sai muga kowa ma yana tare da mu da ya daga hannu sama ana roƙon wa don Allah yana ina to sai muga ba abokan husuma kowa ma ya da Allah na sama Haka ce a'a to ya ba wannan muke so ba dalili za a kawo da ya miƙe fara ruwan ayoyin alkur'ani inda yake shiga ba na yake fita ba ya sama ya ƙasa ya lungu ya rikito ayoyin alkur'ani sai da ya tsima kowa sarki ya gamsu 'yan fada suka gamsu fadan mata gamsu aka ce to da allah lokaci na ƙurewa gafata ɗan zauna a ba su lokaci su jawabi ya ce a ah, ai ba ni ke da jawabi ba ina shimfiɗa da sharan fage ne ga malami na shi ne zai yi jawabin sarki ya ce haɗi jam duk wannan ma ba ma eh, a ɗan shimfiɗa ce ya ce a wannan ya ce e sai to shi kenan zauna ku ku ɗan ba da wani abu a nashi don a ɗan a balansin suka ce a ba su lokaci su ba su shirya ba ba ku shirya ba eh aka kira shi wannan aikin eh to guji Allah ya tsine muku albarka <laughs> mun gano wannan da kyau shi ne da suka fito rinsu ya ɓaci suka ce jafar mun gane nufinka ba gina addini kake ba banza mai siffan awakai suka ta zagi na cin mutunci aka maida masu da martani ƙarya 'yan usha'u ke yi jafar ba bid'a yake ba Jafar ya ƙura malamanku mu kuma mun ƙura baitukanku min yaƙin maimai a kanku suna ta baje teburanku yanzu ba daraja kuke ba kun wannan da ba dan ba dan ba da an ƙara baiti ko biyu ne haya ne da suka ɗauko na bello ya ba ma an sa ta doki naman annabawa babu rabogun gun ƙadarawa ko kuma kutijjaniyawa kai ɗan iska da wawa doki ba naman shi ne ba an ci gidan manzan mutane inda kai ma ka ci doki ai da ya sanya ka kai ta zuba baka ko sani ba suka ce oh, ba mai dada waliye ba muka ce mudin ai mun yadda da auliyawa na gaske na sosai masu tsayuwa akan addinin annabawa wannan tabbas ban musa ba amma ku auliyanku waɗanda kuka yi manaɗi da kanku wane naku da wanayinku mummuna da kama da tunku duk ba bin Allah suke ba mun gano wannan da kyau a ai da yawa za ka ce za a kawo za a ta kawowa kasan ƙala rayu ma ya yi ƙoƙari shi ma an sa shi Allah jikan shehi kanawe babban malan ƙala rawe bai yi ma 'yan bid'a ragi ba ko ya raga musu Ya raga musu ba kun gano wannan da kyau ku da suka taba abubakar gumu suka zage shi sai muka rama mu ba sun ɗan taba shi kun ce tj alimin ne mu ko mun ce jahilin ne sai ku taho bainan mutane ku kawo hujjoji a gane ba zagi da ashariya ba ku kawo sunayen rubutu da littattafan da ya yi fitattu da wanda ya koya ma karatu da wanda ya koya mai karatu ba su harazumi 'yan tasha ba kwa a ƙara ne da shi kenan ku kiyaye jafar ya ƙura malamanku mu kuma mun ƙura baitukanku mun yaƙin maimai a kanku suna ta baje tebaranku yanzu ba daraja kuke ba kun gano wannan da kyau ku Allah maɗauke sarkinsa ai ne ba mawaƙi ba ne <laughs> to kun gane wannan da kyau ko mala yake cewa karanta wancan mazar sabik shafi na 42 ibn taymiya ya tahaddasu an sababil khilafi wa yuwaddihu mazhabahu kun ji ko ko kai ko mun samu sabani da kai ka faɗi manganu kan ba za mu ma ƙarya ba saboda mu sunna ne ƙarya a manajin mu haramun ne yaudara a aƙidan maharamin ne cin amanan addini da al'umman annaba a aƙidan maharamin ne faɗin gaskiya a wajenmu ko a kanmu wajibi ne la ya jirman na kuma shan'ana ƙaumin ala Allah ta adilu e idilu kuwa akarabu littakawa Allah na mai adalci duk wanda ya zo da gaskiya kowaye masoyi ne za mu faɗi gaskiyan shi maƙiyi ne za mu faɗi gaskiyan shi idan maƙiyin mai ƙarya za mu ce ƙarya yake yi wannan ya sa kuke ganin hatta malaman sunna za ku ji wani lokaci muna masa raddi amma ba ma raddin cin mutunci an gane za mu ambaci inda suke kan kuskure da kuskuren saboda ƙa'ida a cikin addininmu shine mai adalci gawa ga kowa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ce ibn Taymiya ya haddasa an sababil khilafi wa yuwaddihu mazhabahu jama'a ga ibn Taymiya yana bayyana yana ba da labari na sababin saɓani wanda ya faru tsakanin shi da su kuma yana fitowa ƙarara yana fayyace mazhabin shi ya ɓoye komi ba jama kun ga laifinmu yanzu idan muka zo muka ambaci asalin abin da ya faru tsakaninmu da mutanen nan tsakani da Allah sai an yi kaman za a bada belin malam fa sai a aiko lokacin nan daga Abuja cewa wai gwamnati tana da interest a kan kes ɗin. sai an bada belin shi kuma a ƙara ritsa shi a kama shi muna kallo ran da aka fara ba da belin shi ba nan suka shigo da motocin 'yan sanda wajen mota 20 da wani abu ba mun gano wannan wana tanin wai an ɗauka mu masu tara hanya ne ba mu tara kowa ya mu ba ma fitina mu ya karantar da mu kada mu ɗaga kara mai fitina da kowa ba ya cin haƙi da musam aka furr aka tafi har waɗanda ke ƙin malan sun san mai shago masoyin malan ne <laughs> sun sani yasa da suka taya sai suka zo nan suka je markas domin an san fuka-fukan tafiyan an gane wannan da kyau ku shi kuma jikin tsuntsun sun riƙe ina fatan mun gane wannan da kyau za a yi sharhin wannan wata rana Ke sa shi da kanshi ya ce ba inda ake da'awa a bisa manhaji na salafiyanci kaf daga nan sai markas sai kuma shi an gane in kuma wani zai ce da wane to sai dai ka je ka tada shi a kabari ka ce to da wane na fata mun gane wannan da kyau mu ne za mu faɗa domin ko ba mu faɗa ba don mu ne ya sa hannu ya ce mu ne muka iya muke yi Allah ya taimake mu mala ya ce wa min husnul haddi anna risalatan mustaqilla libni taymiya sabar sadarar jadidan yana daga cikin kyakkyawan baiwa da Allah maɗaukin sarki ma ibn taimiyya ba daɗe ba sai ga rubutaccen littafi sabo ful mai cin gashin kanshi ɗauke da wannan matsalan da ta faro ta bayyana hukiya fiha an majalisun naqash alladhi uqima fi misr lin nadari fi qadiyatihi yana ba da labari game da majalisun tattaunawan nan da aka yi wanda aka girke saboda a tattauna matsalin ibn taimiya wasara da binasihi kissatal habsi wal asri ibn taimiya da kanshi ya ba da labarin issan kama shi da tsare shi da garkuwan da aka yi da shi summa kalamun nasi lil'ifraji anhu sane ba da labarin irin hutsun da jama'a suka yi a misira cewa ba su yadda da tsara ibn taimiyya ba sai dole a sake shi mutane sun jajirce shine da aka ga cewa da matsala sai aka yi marmaza aka taro aka ce to za a sa mai ka'idoji in ya cika waɗannan ka'idoji to sai a sake shi kun gano wannan da kyau ko shine ibn ya ce ina rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai yaki ya yaba ma mutane da jinjina masa kan abin da suka yi wa inkarihi da hawa kujeran naƙi da ibn ya yayi wa idahihi li mazhabihi sannan yayi bayanin wannan aqidan da suke tuhuman shi a kai kuma ya sharhinta ƙarara. ya ce yana nan akan kiyaye aƙidan annabawa wallahi ba zai canza ba ba wani dalilin a ce ka waye ka balaga kana kan alkur'ani da sunna wani kawai ya zo da wani tunani da ra'ayi wai sai ya ce wai ka bar na annabu wai ka kama nashi wannan ina zai yiwu ana haka wannan ba ganganci ba ne ai wannan shine asalin mai alhajin allah ya kiyaye kayan shi alhajin Allah ya kiyaye shi ne wanda yake hawa tsuran keke ba birki ba feda ba kurumbu ba tsura kawai sai gangaro akan gangara mai girman gaske kuma ana cin kasuwa a gaba zai zo alhajin Allah ya kiyaye a kauce gashi nan ya ta kun gano wannan to alhajin Allah ya kiyaye kenan ka san kuwa ko dai buhun masara ya tsare shi ko kuma ƙwaryan bafulata na ta tare shi don bayan da za a yi sai ya yi ɓanna kafin ya tsaya na maɗaukin sarki kiyaye da shi da sai bala ya ce wa hazin risala ai wannan littafi na ibn taimiyya tuddi'u kasiran Minal jawanibul muhimma ta haskaka da yawa daga cikin ɓangarori masu mahimmanci wal ahwalil jadida da kuma wasu abubuwan ma da suka faru sabbi da ibn taimiyya ya fito ba fa an kulla kofan matsalan ba ne kuma wasu sabbin matsaloli ne suka ƙara tasowa putupul kun gano wannan da kyau ko shi ne ce wannan risala ta fayyace komi wa huna uqaddimu natfan min muqtadifatiha Fatiha'. ya ce to anan nan za mu ɗin tsunko muku 'yan bayani 'yan kaɗan daga cikin wancan abin da littafin ta kunsa mala ya ce gashi a ƙasa wujidat nushatun min hazihin risala fil maktabatar zahiriya an samu wancan littafi a maktabatar zahiriya bi dimashq a ƙasan dimashq sham bi khatti shaƙiƙihi da rubutun hannun ƙanin ibn taimiyya wa rafiqihi fi sijin kuma abokin zaman shi a gidan yari ash-shaykh sharafuddin ibn taymiya mala yace wa qad sadarat bismi majmu'atun ilmiya amma littafin ta fito da sunan majmu'atul ilmiya ne ta hatawe ala ba'd rasail ash-shaykh ibnu taymiya al-ukhra kazalik wanda a ciki akwai wasu ƙananan littattafai na ibnu taymiya a tare da ita ai tamma bi taba'iha wa ikhrajiha wanda ya tsayi wajen a buga littafin har a fito da littafin fadilati sheikh abdulrazzaq hamza imamul haramul makki wannan limamin ka'aba ne sabikan amana da wa fadilati sheikh muhammad nasif rahimahullah da babban malami muhammadun nasif Allah maɗaukin sarki ya ji kansu su ne suka tsaya wajen ganin sai an buga wannan littafi kuma an yada shi ilai yanzu ga littafin ya zo mana mahala ya ce faja alfattahu rannan sai ga shugaban gan direbobi ya shigo gidan yari za ta yomin wata rana wannan ji ibini temiya faƙala yana shigowa sai ce ma ibini temiya yusallimu alaikan na'ib bifi na maka sallama wa ƙala yana cewa ilamata ya kunal makam fil habs wai zuwa yaushe ne kake son a tsare ka amma ta huruj ba ka fito ba an yi an yi ka fito hal anta muqimun ala tilkal kalima amla kana nan ka doge a bisa wancan magana naka koko ko za ka janye ana magana da ibn taimiyya tsiye-tsiye fada-fada ala ya ce wa alimtu ibn taimiyya ce na san annal fatta lesta fistike lalihi bin risala maslaha ya ce wannan saƙon da aka aiko wannan ɗan ba ya ce ba saƙo ne nashi na cin gashin kanshi ba ballantana an aika da nawa saƙon ko na aike shi da saƙona ba wata maslahan da saƙon zai yi saura kawai ibn taymiya ce sai na kalle shi ce lu'umurin latakfa ya ce yace abin da ya sa na kalle shi ne shiro kuma nake ganin aika mai da saƙo, babu wani masla akan wannan ƙultulahu ƙarshe karshe ibi ibn taymiya ce sai na ce mai sallim alan na'ib wa ƙullahu in ka je ka ce mai yallabai ina mai sallama wa ana la adare ma hazihil kalima wancan kalman da yake cewa in ansa ni ban ma santa ba wa ila sa'ati lam adare kuma sanda ake son fita a gidan yari ni ma ban sani ba ala ayyi shay'in hubistu yace ila sa'a har zuwa yau lam adari ni ban san ala ayyi shay'in hubistu wai mene aka tsare na ba wala alimtu zambi kuma ban san zunubi na ba wala jawaba haziyar risala kuma ansa wannan takaddan naku la yakunu ma a khidmatik ya bi ƙarfinka mun gano wannan da kyau ko ba harkanka ba ne bal yursalu min siqatihi ka ce ya aiko na hannun daman shi alladina yafhamuna waɗanda za su fahimci magana na wa kuna arba'ata mai umara kuma wanda za su gazgata sarakuna hudu liyakuna al-kalamu ma'ahu madbutan ala ziyada wan saboda ya tabbatar da maganganun da aka tsara a wani waje aka ƙara man a wani waje kuma aka rage man wa ana kada alimtu ma waqa fi hazil qadiyya yace kai ina nan fa matsalan da ta kawo ni nan na san abubuwan da aka zuzzuba minal akazib na ƙarerayi na sani ko ma ka gaya musu ya tafi ya je gaya musu to mu jira shi ya je ya gaya musu ya dawo sai mu ji me ya faɗa sannan shek na nan shi kuma zaune a gidan yari yana jira mu ji shi kuma me ya faɗa Allah ya kai mu rana ta yau subhanakallahumma bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum